أحمده وأشكره شكر عبد مؤترف بتقصيره في طاعة مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ومسلمين مجد أوران الله kamar yadda Allah ya mana wasiya da jin tsoron Allah taqwa ita ce fiyayyen da mutum ya guzuri da shi ga makomarsa wannan mu matafiyi ne kuma wannan mu mabukaci ne ga guzurin tafiya ba mu da wani guzuri zuwa lahira illa tsoron Allah sannan mu sani Allah maɗaukakin sarki a cikin sunnarsa yana halittar abin da ya so kuma yana zaɓen abin da ya so da wanda ya so a cikin abin da ya halitta Allah ya halicci zamani Allah ya halicci wurare Allah ya halicci bayi daga cikin kowanne daga cikin wannan jinsi Allah ya zaɓi wanda yake so ya fifita su akan sauran halitta Allah ya zaɓi lokatai wanda ya fifita su akan sauran lokatai Allah ya zaɓi wurare da birane wanda ya fifita su akan sauran wurare da sauran birane Allah ya zaɓi daga cikin mutane ya zaɓi annabawa da manzanni wanda ya fifita su akan sauran halitta wannan sunna ce ta Allah kuma Allah ba a tambayarsa me yasa yayi abu ko ka san hikimar ko baka sani ba ka sani cewa Allah baya wasa a cikin al'amarinsa Allah dukkan aikinsa akwai hikima a ciki ko ka santa ko baka santa ba domin yana daga cikin sunayensa cewa shine alhakim gwani mai hikima a cikin ayyukansa kuma shine ahkamul hakimin shine wanda yake mafi wato mafi gwaninta wajen hukunci to Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi garin makka ya fifita shi akan sauran birane ya zantse da wannan gari Allah ta'ala ya ce na rantse da wannan gari wanda yake mai alfarma kuma Allah ba Allah ya rantse da sauran wurare waɗanda suke masu alfarma daga ciki akwai ƙasar Sham kasar da ake noman zaitun ƙasar da ake noman ɓaure ƙasar da aka saukar da linjila ga annabi Isa kazalika Allah ya rantse da dutsen Sina wanda yake wuri ne a cikin Sahara tsakanin Masar da ƙasar sham inda aka yi wahayi ga annabi musa sannan allah ya rantse da birnin makka gari wanda yake mai aminci kamar yadda allah ya, buɗe suratul tin da rantsuwa da waɗannan wurare guda uku domin ya bayyana matsayinsu da ɗaukakarsu a wajensa jalla wa'ala duk abin da Allah ya rantse da shi to Allah ya sanya masa martaba da daraja Allah ya sanya ma wannan gari garin Makka martaba da daraja don haka Allah ta'ala ya tura annabinsa Isma Ibrahim da ya saukar da wato ya zaunar da kaso daga cikin zurriyarsa a wannan gari annabi Ibrahim Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa ya yi addu'a yana cewa ya Ubangijina na saukar da na zaunar da daga cikin zurriyata a wannan wadi wanda ba shi da wanda yake ba shi da wani amfanin noma a ciki babu abinci ba a noma a cikinsa bai ban musu komai ba sai salkar ruwa dogaro ga Allah amma ya Allah ta'ala daga Allah ta'ala ya yi nufin ya bayyana falalar wannan gari da saukar da wannan annabi mai girma annabi annabi Ismail dan wannan annabi mai girma annabi Ibrahim domin Allah ya nuna hikimarsa da ƙudurarsa kan cewa wannan gari daga nan ne hasken Allah zai bayyana haske da babu kamarsa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim da ya gina ɗakin Allah a cikin wannan gari wannan ɗaki gidan wannan ɗaki masallacin Ka'aba wanda Allah ya sanya shi wurin da zukata suke tattaruwa suke dawowa ya zuwa gare shi ba sa kosawa akan begen zuwa wajen komai yawan zuwansu da suka yi zuciyarsu tana damfara da wannan waje saboda alkawari ne na Allah kan cewar ya sanya shi masadatan linnas wurin da mutane suke tattaruwa suke dawowa ya zuwa gare shi marratan ba'a da marra kowace marra suka zo za su sake kwaɗayin su sake dawowa za ka ga wannan alkawari ne na Allah jalla wa'ala to annabi Ibrahim shine Allah ya umarta da ya gina wannan ɗaki tare da taimakon annabi Ismail don haka wannan ɗaki shi ne ɗaya daga cikin masallatai guda uku a bayan ƙasa wanda annabawa ne suka gina shi masallacin Ka'aba da masallacin annabi na Madina da masallacin Baitul Maqdis wanda annabi Dawud da annabi Sulaiman suka gina shi waɗannan masallatai su ne wurare da suke da falala da babu kamar su masallatan da idan mutum ya yi bakance cewa sai ya je ya yi ibada a wajen bakancan nan ya lizimce shi ya zamanto wajibi saboda su ne masallatan da babu wani masallaci da ya kama da su ja gaba a cikinsu shine masallacin ka'aba wanda sallah a cikinsa kamar sallah dubu ɗari ce ibada a cikinsa ana ruɓanya ta sama da ibada akan wani wani waje kuma an sanya wannan masallaci a birni wanda yake na makka wanda ibada a cikin wannan birni ta fi ibada a sauran birane don haka aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya je lokacin sulhun Hudaibiya. Hudaibiya tana waje daga cikin iyakar harami na garin Makka amma idan lokacin sallah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tattaki ya shiga cikin iyakar harami ya sallar farilla a ciki wanda wannan sunna ce ta aikace wadda da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa akwai falala a cikin yin sallah a cikin harami fiye da yin sallah a wajen harami wannan ya nuna mana girman wannan gari shi yasa kamar yadda ibada take ake rubanya ta a ciki haka kuma sako shi ma ake rubanya shi a ciki domin Allah ta'ala ya ce duk wanda ya niyyar aiki na ilhadi aiki na saban Allah a cikin wannan gari saboda zalunci to Allah ya ce za mu ɗanɗana masa daga azaba mai raɗi. sayyidina Umar yana cewa na saba ma Allah sau saba'in a wani waje ya fi mun sauƙi da na saba ma Allah sau ɗaya a cikin makka wanda ya nuna girman wannan gari gari ne wanda Allah ya sanya shi ya zamanto harami ma'ana harami ma'ana mai alfarma wanda yake da ƙa'idodi wanda duk wanda ya shiga cikin garin sai ya tsare su kuma kula da waɗannan ƙa'idodi girmama alamomin addinin Allah ne girmama alamomin addinin Allah kuwa dalili ne na cewa bawa yana jin tsoron Allah akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa daga cikin hukunce hukunce da wannan gari da wannan gari yake banta da su shine cewa ba a sara bishiyoyin cikinsa ba a sara kaya a cikinsa ba a daukan bishiya domin ai wani abu da ita sai dai wanda kawai za a dauka domin wato ai amfani da ita wato ciyawar da za a yi amfani da ita wajen rufe kabari ba a tsaukan tsuntuwa a ciki sai dai ga wanda kawai zai yi shela yayye kuwa ya ci giya amma ba a mutum baya ganin abu ya ɗauka ba a zubar da jini a cikinsa ba a shishigi a wuce iyaka a ci mutuncin mutane a cikinsa sawa'un da harshe ko da hannu ko da dukiya gari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi ya tsare shi ga wato giwaye na abraha da su ci shi Allah ya sauka musu da tsairar ababil bai Allah bai taɓa sallada wani a wannan gari ba da izini nasa in ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ranar fatu makka shi ma kuma sa'a ɗaya sa'ar shigarsa kawai aka halatta masa ya ci wannan gari da yaƙi bayan wannan sa'a ta wuce garin ya koma mai wannan alfarma tasa ta kan cewa Allah ya tsare shi ya haramta a keta alfarman wannan gari to yayin da annabi ibrahim ya gina ka'aba da shi da annabi isma'il sun yi addu'a kan allah ya karɓi wannan ibada daga gare su sannan kuma suka yi addu'a kan allah ya nuna musu ayyukan ibadar aikin hajji don haka allah ya taho mala'ika jibril ya nuna musu ayyukan hajji ya je da su arafa ya je da su muzdalifa ya zo da su mina ya sannan ya zo da su zuwa ga ɗakin Allah suka yi tsawafi shi ne tsawafin ifada ya nuna musu wannan ibada ta aikin hajji saboda haka hajji tamkar wato tukuici ne da Allah ta'ala ya ba mu annabi Ibrahim na gaggawa banda abin da Allah ya tanadar masa a aljanna da shi da annabi Ismail ya ba su wannan ibada ibadar aikin hajji domin ibada ce wadda take mai tarin falala tun daga wannan ibada duk wani wanda ya aikin hajji ya zamanto annabi Ibrahim sun yana da ladan aikin hajjinsa domin shi ne ya fara sunnata ta kuma shi ne ya kira mutane kan su zo su yi wannan ibada amma mutane sai suka gurɓatar da wannan ibada a lokacin jahiliya ba a dawo da ita ba a kan tafarkinta na koyar annabi ibrahim sai da zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hajji hajji guda ɗaya kawai wanda ya bayyana ma mutane wannan ibada yadda take yadda allah yake santa ya zamanto cewar ta zamanto cikakkiyar ibada ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar wannan ibada ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ce kuma tana daga cikin ibadar da Allah ya haɗa ta tare da ayyukan ibada da suke rusa dukkan zurbai da mutum ya aikata bisa wa'un ƙanana da manya kamar yadda yake abin da malamai suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwama ya kamanta hajji da ibadar musulun shiga musulunci da kuma ibadar aikin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci yana rushe abin da ya gabata gabaninsa na dukkan abin da mutum ya aikata a cikin kafirci idan ya musulunta duk abin da ya yi daga baya Allah zai yafe masa haka hijira idan mutum ya yi hijira duk abin da ya yi daga baya Allah zai yafe masa haka hajji idan mutum ya yi aikin hajji duk abin da ya yi Allah zai yafe masa banda haƙoƙin ɗan adam ba haƙoƙin ɗan adam sai mutum ya biya don haka kada mutum ya ce don ya yi aikin hajji akwai haƙƙi na duka akwai akwai haƙƙi na mutane ko bashi ko dukiyoyi na marayu a wajensa ya ce wanda yake ya saba ma Allah ya cinye ya ce wannan ya tafi ya tafi a bulus a'a wannan haƙƙi yana nan abinda ake nufi abubuwa da ke tsakanin mutum da Allah jalla wa'ala Allah yana yafe su sawa'un ƙanana ko manya yayin da mutum ya yi wannan ibada a fuskar da Allah yake so wannan ibadar da take rushe wannan da take rushe ayyuka ita ce hajjin da aka yi wanda yake ba ai saban Allah a cikinsa ba ba a keta ka'idodin Allah a ciki ba ba a kiya wato ba ai abubuwa na kwarkwasa da abubuwa da basu dace da iyakokin Allah ba a ciki to ita ce ibadar da take sanya mutum ya dawo bayan aikin bayan aikin hajjin kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi wato yana nan sumul babu zunubi la karami wala babba wannan ibada ibada ce wadda take yayin da mutum ya shige ta dukkan abin da yake yi a cikin rubut a cikin wato samun lada da kankare zunubi da ɗaukaka daraja yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai yin ibadar aikin hajji mai tafiya zuwa ibadar aikin hajji raƙuminsa bai taka wani mataki ba face Allah ya ɗaukaka darajarsa ya sauka ya sarrafa da zunubinsa ya kuma wato rubuta masa kyakkyawan aiki wanda ya shiga cikin wannan ibada ya shiga cikin wato ayarin Allah ya shiga cikin wato bakin Allah ya shiga cikin waɗanda Allah yake tutiya da su yake kirari da su Allah ta'ala yana cewa mai yin wannan ibada ta hajji ko ta umra bakon Allah ne idan ya roƙi Allah Allah zai amsa masa idan ya tambayi Allah bukata Allah zai bashi idan ya nemi gafara Allah Allah zai gafarta masa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin wannan ibada da gaggauta yinta tun kafin wani abu ya zo ya tsaya tsakanin mutum da aikata wannan ibada ya kuma ni mana ishara da cewa shi wannan wuri mai albarka shi wannan ɗaki mai alfarma da muke gani albarkarsa akwai lokaci da zai zo da Allah ta'ala zai ɗauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku samu amfani ku nemi amfanin wannan ɗaki domin an rusa shi sau biyu amma idan rusu idan aka rusa shi in aka rusa shi a karo na uku to za a ɗauke shi ba za a sake dawo da shi ba shine lokacin da zu sawiqatain mai makyangyama guda biyu wato mai cassa guda biyu ɗan habasha wanda zai je ya rusa ka'aba yana cire yana cire duwatsunta dutse bayan dutse annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar ina ganin sa a wannan makamin nawa gashi nan yana rusa shi yana cire dutse bayan dutse nasa idan aka rushe shi a wannan marra ta uku to za a ɗauke shi har zuwa ranar alkiyama don haka annabi sallallahu alaihi sallam ya umarce mu da mi nemi mai kokarin amfanuwa da wannan ɗaki saboda samun alkhairan da ke cikinsa saboda samun alhare da ke cikinsa yana daga cikin alhairan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka bibiya tsakanin aikin ibadar ibadar hajji da ibadar umra domin suna kankare zunubai suna kankare zunubai kamar suna kankare zunubai kamar yanda wuta take kankare daudar karfe da kuma daudar zinare da azurfa suna kankare zunubi da talauci kamar yadda wuta take kankare daudar karfe da daudar zinare da azurfa to amma hajji baya wajaba sai da sharadi sai wanda sharuɗan suka cika a cikinsa shine hajji yake wajaba a kansa kuma hajji ibada ce da take wajaba sau ɗaya a cikin rayuwa ƙarin yin ta kuwa wannan yana daga cikin ayyuka waɗanda suke mustahabbai sharaɗi na farko shine sai mutum musulmi ne sannan za a nemi ya hajji kuma sai yana da hankali kuma sai yana wanda yake baligi sai yana wanda yake da mai yanci sai kuma wanda yake da iko iko din nan kuma shine zaka samu hanyar zuwa a cikin aminci cikin kwanciyar hankali yana daga cikin iko dangane da mace cewa sai ta samu wanda yake sai ta cika sharaɗin tafiya domin hajji tafiya ne ita ku tafiya dangane da haƙƙin mace a cikin musulunci an sanya mata ƙa'idodi ka'idar da aka sanya mata a wajen kamar yadda hadisi ya bayyana shine cewar dole ta zamanto tana da muharrami abin da ake nufi da muharrami shine wanda yake aurensa ya haramta ga mace har abada aurensa wato bai halarta ya aure ta ba har abada kamar ɗa ko uba ko ɗan uwa li abi ko li ummi ko shaƙiƙi ko baffa kanin uwa ko kanin uba ko kuma <clears throat> wato ɗan ɗan ya ko kuma wato a dan dan uwa ko dan yar uwa kamar yadda bayanin yake a cikin littafin fiqhu wannan sharaɗi ne sai da miji ko kuma muharrami wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matata ta fita za ta tafi hajji amma kuma gashi ni an rubuta ni a cikin wanda za su tafi jihadi tare da runduna kaza ta kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ka tafi kai hajji tare da matarka wanda yake nuna wannan sharaɗi ne a wajen wannan kuma shine abinda mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Abu Hanifa suka tafi kai akan cewa sharadin hajji ga mace sharadin hajji ga mace sai da muharrami Maliku rahmatullahi alai ya tafi akan cewa tun da tafiya idan tafiya ta zamanto ta wajibi ce kamar hajji ko tafiya ta hijira daga wuri wanda yake wato wurin da babu musulunci mace za ta taho don ta zo inda ake musulunci to wannan sharadi ba sai an tsayar da shi ba idan aka samu kungiya ta maza da mata wanda suke amintattu muminai mace za ta iya tafiya a cikinsu haka imamu shafi'i shi ma ya ce idan aka samu kungiya ta mata amintattu mace za ta iya tafiya a ciki saboda haka suka ce idan sharaɗin muharrami bai tabbata ba in aka samu jama'a za su iya tafiya da su mace za ta iya tafiya da su to abin da ya faru a cikin abin da ya faru a cikin wato makonni da suka wuce na alhazai mata waɗanda suke tafiya aka rinka dawo da su saboda babu wannan sharaɗi na harami babu wannan sharaɗi na muharrami kun ga asalinsa asalinsa shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma akan wannan mazhaba ƙasar Saudiya take bisa wani aiki kuma da wannan hadisi kowace ƙasa tana da tsarinta ya kamata mu kula da bin tsari abun da ya faru akwai abubuwa da dama wanda yake na kuskure ta fuskoki daban-daban daga ta fuskar wato su kansu hukumomin alhazai na wannan ƙasa tamu yanda za su rinka raba mata a shiga a sa mata su tafi ba tare da muharrami ba wannan mu da muka wannan mun ga irin wannan yana faruwa a tura ma a tura mace wanda take tana da muharramin ta ɗanta a tura ta ta tafi a raba su a jirgi daga zarar an raba su a jirgi sun rabu a madina sun rabu a makka sun rabu a wajen lokacin aikin hajji wani lokaci hatta guzurinta baya tare da ita za ka ga mace ta yi kwana da kwanaki sai bara take yi sai san mata abinci ake wajen wanda ta haddasu wanda bata san su ba ba dangin iya babu na baba domin domin me domin an raba ta da muharrami saboda me saboda ma'aikata ba su tsaya sun yi aikin su ba ma'aikata ba su tsaya sun yi aikin su ba yana daga cikin haƙƙin ma'aikaci wanda aka ɗauke shi domin hidimar alhazai ya zamanto bayan ya san ka'idodin addinin musulunci da hukunce hukuncen aikin hajji kuma ya san ka'idodi na dukkan kasashen da zai yi mu'amala da su zai yi mu'amala da wata ƙasa ce ba kasarsa ba dole ne ya san ka'idodin wannan ƙasa domin ya tsamanto kan cewa ya share ma alhaji hawaye domin an ɗauke shi aiki ne an ba shi amanar aiki ne domin ya hidima ga wannan alhaji kuma alhazan nan biya suke yi ga hukumar alhazai ba wai aikin da ake musu ana yi musu aikin babu ko kobo ba ne. kwarai gwamnati tana taimakawa da bayar da gudumawa ga hukumomin wannan alhazai amma kowane alhaji a cikin kuɗin kujerar da yake bayarwa akwai kuɗi da yake da ake warewa wanda yake yana biyan hukumar alhazai ta tarayya da hukumar alhazai ta jiha da kuma hukumomin da suke hidima a ƙasar saudiya da hukumomin da suke da muɗawafi da mai saukarsa a madina da mai kai shi masauki a madina da mai kawo masa ruwan zamzam da mai kai shi da mai shirya motocin da za su kai shi wajen ibada da mai shirya masa haima duk alhaji kuɗi yake biya akan waɗannan abubuwan da yake yi saboda haka idan wani bai yi aikinsa ba idan wani bai yi aikinsa ba ba tsari ne zai lalace ba a'a wahala ce za ta zo ga wanda Allah ta'ala ya ce baƙonsa ne mahajjaci baƙon Allah ne duk wanda ya tsangwala masa duk wanda ya zamanto sababi akan abin da zai zamanto tsangwama a gare shi sai ta damba sai ta nadan masa jawabi sai ta nadan kansa jawabi ga Allah Allah ta'ala shi ya ce alhaji wal mu'tamir abdullah ya kira su bakin Allah saboda haka ya kamata ka idan ma aka ce bakon wani mai mulki ne a duniya muna ganin yadda mutane suke mutane suke yin azarbabi duk wanda ya je ya ga jami'an wato wato ofisoshin jakadanci na kasashe idan aka ce baki sun zo daga fadar shugaban kasa za ga yadda suke yi saboda me saboda ahidinta musu to ballatana wanda aka ce wannan bakon Allah ne to amma waye zai wannan sai wanda yake da sai wanda yake da tsoron Allah a cikin zuciyarsa wanda yake san muhimmancin tsare sha'airullah daga cikin waɗanda suke kuma kuskuren akwai su kansu masu karɓar baki daga jami'an daga jami'ai masu daga jami'ai waɗanda suke buga wato jami'an passport na ƙasar saudiya wanda suna mu'amala da mutane daban-daban wanda ba su san yaran su ba wanda waɗansu ba su taɓa fita daga cikin ƙasar su ba waɗansu waɗanda suke kuma mata ne ba su saba su yi magana da namiji ba su zo su tsaya su ga namiji a cikin kaya waɗanda suke na 'yan sanda wata ma rikicewa za ta ta ɗauka mala'iku ne a za ana musu magana magana ba tare da tausasawa ba magana da yare wanda yake ba su sani ba saboda haka wannan zai zai tsaya ya kidima masu don haka idan ba a yi masu kansu waɗannan jami'an tsaro tarbiyya ta musamman ba ba za su ba waɗannan mutane haƙƙin su ba saboda haka abu ne wanda yake yana buƙatar mu kyautata shi mu kyautata alaƙar mu tsakanin mu da ƙasashen da muke hulɗa tare da su ƙasar wato ƙasar Saudiya Allah ya riga ya sanya ta ƙasa ce wadda take da waɗannan wurare masu alfarma masu albarka kuma ba zai yiwu ba wata ƙasa ta zamanto babu mulki waɗansu da suke kira cewa wai makka da madina su zamanto ƙarƙashin wato majalisar ƙasashen musulmi wannan ruɗu ne ina wata ƙasa za ta zamanto ba tare da hukuma da sulɗa ba a cikin tarihin musulunci ga baki ɗaya makka tana ƙarƙashin wato mulkin waɗanda suke mallakar wannan gari ne kuma hukumar saudiya ba ta karanta ba ba ta gajarta ba wajen hidima ga ɗakin Allah wajen hidima ga masu zuwa ɗakin Allah amma kowane abu yana bukata duk abu kowane abu baya cika baya ba wanda yake cika in ba Allah da manzansa ba salawatullahi wa salamuhu alai saboda haka abin da aka gani na tawaya a gyara shi ne kuma muna farin ciki da abin da hukuma alhazai suke kokarin yi kan cewar za a yi kokari a daidaita wannan al'amari fito na fito ba shine maganin ba shine zai maganta mana wannan matsala ba matsala ce ta muna buƙatar ƙasar Saudiya saboda cika shika cikin addinin musulunci ba za mu ce mun yi fushi mun daina zuwa aikin hajji mun daina zuwa umra saboda waɗansu ba su kyautata mu'amala tare da mu ba ko tare da 'yan uwanmu ba wannan ba shine magani ba domin wannan ibada wannan wuri da muke zuwa ba dan waɗansu mutane muke zuwa ba dan Allah muke zuwa dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke zuwa kuma wannan waje ne wanda yake mai alfarma alfarmarsa ba za ta ƙare ba alfarman nan ba mutanen ƙasar ne suka bashi ba Allah ne ya ba mu wannan waje alfarma sirran da ya halicci sama da ƙasa dan haka mu kiyaye alfarmar wannan gari kuma dukkan abin da zai tabbatar mana mi wannan ibada cikin kwanciyar hankali da nutsuwa abin da ya kamata mu yi kenan kuma wannan nauyi yana kan jami'an tsaro kuma yana kuma lallai mutane abin lallai mutane a bitar da ake yi musu ya kamata a yi musu bita ta sanin tsarin ƙasar da suke zuwa domin kowace ƙasa ta da tsarin ta. kowace ƙasa za ta ce ga tsarin shiga wannan ƙasa ba za ka ɗauki ƙasar ba za ka ɗauki tsarin wata ƙasa a bisa a bisa kai naka tsarin ba ba za mu ɗauki tsarin ƙasar Saudiya na sharaɗin Muharrami a bisa mazhabar Malik ba tunda su ga mazhabar da suke a kai kuma wannan mazhaba ta dogara akan hadisai kuma ta dogara akan fahimta wanda yake malamai ne suka tabbatar da ita da sunan shari'a sai mu karbi wannan fahimta domin hukuncin shugaba yana warware dukkan sabani lokacin aikin hajji sayyidina Umar cewa babu wanda zai fatawa sai Abdullahi ibn Abbas ma'ana kowa zai iya samun fahimtarsa amma ana so a tsaye da mutane akan ra'ayi guda ɗaya yace ibnu abbas kaɗai shi zai yi fatawa saboda haka abinda shugaba ya ce wannan shine hukunci akan matsala wadda take ta saɓani dole wannan wannan sabanin ya zamanto ya ɗauke an yi maganin sa saboda haka mu bi ka'idodin da aka sanya mu san yadda za a tsaya a kiyaye waɗannan ka'idodi kuma muna da bayanin akan cewar waɗanda mata waɗanda yake aka dawo da su za a gyara musu su a sanya musu muharraminsu sannan su koma kuma masu rubuta masu muharrami su ji tsoron Allah mutane suna ɗaukan kan cewar saboda mun saba mun saba da cewa mu ba ma ɗaukan wato ka'ida akan wani abu ana ganin kan cewa duk abin da za a rubuta shi ka rubuta ai ba komai a ba amana bane abin da duk za ka rubuta za a tambaye ka mace ga an ce ga muharraminta sannan ka je kawai ka ɗauki wani wanda yake baka san shi ba ka ce ai rutin ne tunda dama an ba ma karantawa ake ba ka sa wanda ka so saboda ba za ka tsaya kai aikin ka ba aikin nan amana ne kuma gashi kana gani alakar aiki amanar wannan aiki ita ce take tabbatar da sauki na bayan Allah su samu sauke wannan ibada ta su saboda haka mu kiyaye wannan amana koyaushe malamai sukan faɗa kan cewa ma'aikatan gwamnati amana wato aikin gwamnati amana ne to babu inda wannan amana take bayyana irin yadda ya zamanto haƙƙin mutane mubasharatan ya rataya da abin da mutum yake aikatawa wani aikin ba zai rataya da haƙƙin mutane mu ba sai ya bi mataki bayan mataki amma duk wani tangarɗa duk wani rashin kiyaye duk wani rashin kiyayewa da ma'aikaci a cikin ma'aikatan aikin hajji yayi to za ka samu ya samu mummunan tasiri akan bayin Allah wanda suka je za su yi wannan ibada da haka mu kiyaye wasiyar Allah ga gare mu kan wato mu cika wato mu riko da amana domin abin da zai sanya mu mu samu hutu kenan kuma ya sanya mu mu samu sokin wannan ibada ta mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe ma mahajjata aikin hajjinsu su ya sauƙaƙe musu aikin ibadarsu kuma Allah ya hore musu dukkan ya hore musu sauki a cikin dukkan wata wahala wadda ta zo ta fuskance su Allah madaukakin sarki ya umarce mu da salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم يسر يسر لي اللهم يسر للحجاج امورهم اللهم يسر للحجاج امورهم اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك وعنايتك وتقبل لهم عبادتهم يا رب العالمين ووفقهم لادائها في يسر وسلام وامن وآفية يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عنا فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون